Wahayin Yahaya Sura ta ashirin sa'annan nan na ga wani mala'ika yana saukowa daga sama, yana riƙe da mabuɗin mahallaka da kuma wata babbar sarƙa a hannunsa, sai ya kama macijin nan, wato macijin nan na tun da da wanda yake shine Iblis, shine kuma Sheɗan, ya ɗaure shi har shekara dubu, ya jefa shi mahallakar ya rufe, ya kuma yimƙe ta da hatimi. don kada ya ƙara yaudarar al'ummai har dai shekarun nan dubu su ƙare bayan wannan lalle ne a sake shi zuwa ɗan lokaci kaɗan sa'an nan na ga kursiyai da waɗanda aka baiwa ikon hukunci zaune a kai har wa yau kuma na ga rayukan waɗanda aka fillewa kai saboda shaidar da suka yi wa Yesu da kuma maganar Allah ba su kuwa yi wa dabban nan da siffar ta sujada ba. ba su kuma yarda a yi musu alamar ta a goshinsu ko a hannunsu ba, sun sake rayuwa, sun yi mulki tare da almasihu har shekara dubu. Sauran matattu kuwa ba su sake rayuwa ba, sai bayan da shekarun nan dubu suka cika, wannan fa shi ne tashin matattu na farko. Duk wanda yake da rabo a tashin nan na farko mai albarka ne, tsatsarka ne. Mutuwa ta biyu ba ta da iko akan irin waɗannan. amma za su zama firistocin Allah da na almasihu su kuma yi mulki tare da shi har shekara dubu. Bayan shekarar nan dubu sun ƙare, sai a saki shaiɗan daga ɗaurinsa, ya kuma fito ya yaudari al'ummai waɗanda suke kusurwoyin nan hudu na duniya, wato Gog da Magog, ya tattara su saboda yaƙi, yawansu kamar yashin teku, sai kuma su bazu su mamaye duk duniya su yi wa sansanin tsarkaka da ƙaunataccen birni ƙawanya, sai wuta ta zubo daga sama ta lashe su. Shi kuwa Iblis mayaudarinsu sai da aka jefa shi a tafkin wuta da kibritu, a inda dabbar nan da annabin nan na ƙarya suke, za a kuma gwada musu azaba dare da rana har abada abadin. Sa'an nan na ga wani babban kursi fari da wanda yake a zaune a kai. sai sama da ƙasa suka guje wa zatinsa suka ɓace sai na ga matattu manya da yara a tsaitsaye a gaban kursiyin aka kuma buɗe littattafai sai kuma aka buɗe wani littafi wanda yake shine littafin rai aka kuwa yi wa matattu shari'a bisa ga abin da yake a rubuce a cikin littattafan gwargwadon aikin da suka yi sai teku ta ba da matattun da suke a cikinta mutuwa da hedes kuma sun ba da matattun da suke a gare su aka kuwa yi wa kowa shari'a gwargwadon aikin da ya yi sa'an nan aka jefa mutuwa da hades a tafkin nan na wuta wannan ita ce mutuwa ta biyu wato tafkin wuta duk wanda ba a sami sunansa a rubuce a littafin rai ba sai a jefa shi a tafkin nan na wuta.